ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تجمع عشرين دبيار قوات الربيع الأول ألف دلي هدو دا أربعين دا هدو وشتيدي دي دا عشرين دا دايا قوات أكتوبر شكرة تدبو بيو دا عشرين دا بيو منا نا أتكين يردن الله da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi olowul himma wato littafin da yake zaburar da mu himma da kuma neman abin da ya kamata a nema ta hanyar halal wannan littafi malam shekul allama muhammad bin ahmad bin ismail al-muqaddam shi ya rubuta wannan littafi kana wannan karatu yana zuwa ma saurare ne daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye a cikin prp junction karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 297 darasi na 74 malam ya mana bayanin wato irin yadda sahabbai da magabata radiyallahu anhum wato sukan yi wa junansu wa'azi akan jin kunyan Allah subhanahu wa ta'ala wato shine kare idanu kare ji kare hannuwa kare ainihin al'aura da kuma abin da za a sanya a cikin ciki to yau insha Allah za mu tashi a shafi na 298 darasi na 75 fasli na biyar alfaslul khamis fasli na biyar ulul himmati fil jihad ɗaukakuwar himmar sahabbai radiyallahu anhum fi sabilillahi ta'ala a cikin jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala ba su ƙasa a gwiwa ba su tsoron su mutu matukar addini zai ci gaba to za ka samu sukan sadaukar da rayuwarsu gaba ɗaya su dan maganan kuɗi ba tashin hankali ba ne a wurinsu ni ne nake tsamulmula kai kake tsamulmula saboda kada talauci ya same ka ko kuma kana gudun kada kuɗin su ƙare to su rayuwa suke badawa saboda ai sai da rayuwa ake tunanin dukiya to in ko ba rayuwa kaga ba za a tuna dukiya ba malam zai buga mana misalai daban-daban irin na jajircewa da tsayuwa da sahabbai suka yi radiyallahu anhum har suka sadaukar da rayuwarsu alimar ra'ilul awwal min safwatil musulmi sahu na farko in ji malam daga cikin sahun musulmai sun sani anna fil jihadi fadla cewa a cikin yin jihadi akwai wata falala la yudaha wacce ba a iya kamanta ta wa khaira a cikin jihadi akwai alkhairi la yatanaha wanda bai karewa wa aiqanu anna aljannata tahta dhilal as-suyuf sahabbai radiyallahu anhum sun sakankance cewa aljanna tana karkashin inuwan takubba ne ba yadda za a shiga aljanna baka ratsa ainihin takobi ba wa annan rayyal a'zam sannan kishi ko ko koshi mafi girma fi shurbi ko usul hoto shine a cikin shan kofi na mutuwa wato duk mutumin da yake so ya ƙoshi sosai to a shayar da shi kofin mutuwa amma ta hanyar jihadi cikin neman yardan Allah maru da jihadi an saƙi jihad sai suka zage damtsi wurin jihadi wa nafaru sannan suka fita ila zawil kufri wal inad zuwa wurin ma'abuta kafirci da bijirewa min shatta asnafil ibad na daga nau'o'ikan bayi daban-daban duk mutumin da za a ce kafiri ne ya bijire ya ƙi musulunci to sahabbai sukan niki gari su je su cimma wannan mutum kowane ne waje hazul juyushe saraya suka tattali rundununa manyansu saraya da kuma ƙanana wa bazalu fi sabilillahi afaya suka ba da kyaututtuka cikin hanyar Allah subhanahu wata'ala wa aqatul amwal suka ba da rancen dukiya liman yudha'ifuha wa yuzakkiha ga wanda zai ruɓanya musu ita sannan kuma ya tsarkake ta shine Allah subhanahu wata'ala saboda man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun kirim wane ne zai ba Allah subhanahu ta'ala rance Allah subhanahu ta'ala ya rubanya mata a nan duniya sannan kuma yana da lada mai girma na alkiyama to su sun gane wannan sai suka dauki dukiyar suka ba da rance ana fahimta wa dafa'u sila an-nufus min ghairi mumatala sannan suka ba da kayayyaki na wato ainihin rayuka as shine kaya suka ba da kayayyaki na rayuwa min ghairi mumatala li mushtariha ba tare da tseko ba ga mai siya in an ce mumatala shine ainihin tseko mumatalatul ghani zol wato ainihin tseko wurin biyan bashin mawadati anan sallan ce zalunci ne to su sun baiwa Allah subhanahu ta'ala ba tare da ƙasa a gwiwa ba kuma shi zai siya inna Allah haishtara minan mu'mini na anfusan mu amuwala hun bi anna lahumul jami ana fahimta yi katiluna fi sabi lillah fa ya kutuluna wa yi kutaluna wa'adan alaihi haƙan fitawarati wal injili wal ƙura'i to kaga da yawa mu in ka duba ba haka muke ba wa zarabul kafirina na fauƙal suka daki kafirai a saman wuya wasu ta'azabu min almaniya suka ji zaƙi daga mutuwa moral muzaq wato abin ɗanɗana mai ɗaci mutuwa ɗaci gare ta ga duk wanda zai mutu amma su zaƙinta suke ji wurin fitar rai wa ma'ul hayat alfaniya suka saida rayuwa mai karewa bil aishil da kuma rayuwa mai wanzuwa wa nasharu a'lam islam fil afaq suka baza tutuna tutoci irin na musulunci a bangarori daban-daban ko ina kaje za ga musulunci ya shiga ko ina kaje za ga musulunci ana cewa Allahu akbar Allahu akbar ana fahimta to su abinda suka gane kenan yasa suka zana lafiya kar ka tafi da nisa ka zo wa shugabanninmu na baya-bayan nan wanda zaka ji ana sa Ahmad Bello Saddauna kaza da kaza ba wani abu bane yasa kaga har yanzu ana buga misali da su saboda su sun rake Allah sannan duniya ta biyu baya ana fahimta su sun yadda su musulmai ne kuma sun ma musuluncin aiki sabanin shugabanni na yanzu shi yana ma jin kunyan ya jingina kanshi da musulunci ana fahimta a lokacin da wanda ba shi ba zai tashi in abu ya kama ya ce praise the lord zai magana in abu ne ce in jesus name da zai ji kunya ba amma shi yana jin kunyan ya alakanta kan shi da musulunci to tun da yana jin kunyan ya zama musulmi Allah sasar sai karya kadarinsa ya zanto shi falalil islamin tasaru wala li shirkati al'ada'i kasaru su ba su zama musulman ba kuma ba su iya imma ainihin makiyar nasu ba gabanin jiya ba haka suke ba bare kuma su sahabbai wanda yake a ko'ina suna bugun kirji ce mu musulmai ne ai ka yaudari kanka ka tsaya ga musuluncin nan sai Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka da shi sannan idan ka ji kyashin baiwa Allah subhanahu wata'ala dukiyarka to za ka tara ma wanda zai zo ya ci dukiyan kuma ko addu'a ba zai maka ba akwai malamin da na jana ba da labari wani mutum ne yana da kuɗi ya ce na san shi sun san ni su ma mata ya ce a wannan ƙasan amma ba zan faɗi kowa ina ba ne ya rasu aka zo hadarin mota aka shigo da shi ya ce zani ake nema matan shi hudu kowace ta ce ba ta da tsohon zanin da za ta bada a rufe mijinta saboda duk zanuwansu sabbi ne kuma masu tsada to aka shigo da shi jini na shatata saboda haɗa ne suka ce ku yi da shi ta can kar ku bata mana falo saboda falon a tsare ku kai shi ta can bayi a je a wanke shi a can to amma kaga idan yayi kasuwanci tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala ya ribata to kullun abin da muke haskawa kenan ka gane zaka ta hankilo kana fafutuka kana wa Allah kauro baka son ka fitar to sai ka gama wahalar makiyinka shi zai ci dukiyan kuma ya zage ka kai kuma kana kwance kana bayanin yadda ka tara dukiyan su sahabbai radiyallahu anhum ba haka suka yi ba su sun dauki rayuwar duniya is temporary abu ne na ɗan lokaci duka tattalinsu da su lahira ana fahimta famin san makana fil isharati ila ba'd manaqibihim malace to daga can ne ya zanto akwai manuniya cikin wasu daga cikin falalolinsu manaqib jam'u manqaba falala wa husni bala'ihim da kuma kyakkyawan irin ayyuka da suka yi ma'asahu wanda yake ta Allah in nayi nuni gare shi inji malam yuqibul himama ar ya zaburar da himmar da take kwanci wa yunhidul azma sannan ya tayar da kudiri al wanda yake shimfidi wa man lam tarwihi al-ishar mutumin da manuniya bata ainihin nuna mashi hanya ba wa tamahat nafsuhu ila listizada sannan ran shi bai yi kwaɗayin ƙari ba ka nemi ƙarin lada falyatlub zalika to ya nemi haka min madhannihi al ya nemi haka daga cikin shimfiɗaɗɗun zattansa wato duk inda yake tunanin zai samu wani abu in ba cikin wannan manuniyar ba sannan bai yi kwaɗayin ya samu ƙari ba to da inda yake tunanin zai samu ƙari ya tafi ba ko zai samu ba wa billahi almusta'an da Allah subhanahu wata'ala ake neman taimako laqad kana imamuhum al-awhad limamin su kadaitacce ya kasance wara'iduhumul ra'iduhumul awwal fi zalik shugaban su na farko a cikin wannan tafiya bal fi kulli babin min abwabil khair kai a cikin duk wata kofa daga cikin kofofin alkhairi khaira man wati alhasa shine mafi alkhairin wanda ya taka kasa rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya daura su a cikin dukkanin abin da ya daura qala allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haƙiƙa kyakkyawan koyi ya kasance gare ku a cikin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma fa liman kana yarju Allah ga duk wanda yake kwadayin samun lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmal akhir da kuma rana ta ƙarshe wa zakara Allah kathira sannan ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa kenan wanda ya tattara sifofi guda uku shine yake kokarin koyi da gwadabe irin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana dai bukatan samun lada wurin Allah subhanahu ta'ala sannan yana tsoron abinda zai je ya kai ya dawo ran alkiyama sannan kuma ya dinga ambaton Allah subhanahu ta'ala ambato mai yawa ولقد كان رسول rasulullahi sallallahu alaihi عليه وآله annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance a'lal bashar himma shine mafi daukakan mutane wurin himma babu mai himma irin tasa alaihi salatu wasalam alal islaq saki babu kaiji ba wani exception wa kana ashja'an nas ya kasance shine mafi jarumtar mutane alaihi salatu wasalam wa aqwahum qalba shi yafi su karfin zuciya wa asbatahum janana shi ya fi su tabbatuwar zuciya kazalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila duk abinda zai taso mutane su rikice annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nan kam a natse hankalinsa a kwance ana fahimta malam yace wa qad hadara al mawaqif as al mashhura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halacci wurare masu tsauri waɗanda yake shahararru ne wa farwal kumatu wal abtalu an jarumai zakakurai suka gudu suka bar shi gaira marra ba so ɗaya ba in an ce kuma jam'u kame haka abtal jam'u batal shine jarumi da kakke wanda ba a iya in amma so tari time without number sun gudu sun bar annabi sallallahu a wurin yaƙi shi kaɗai a fagen yaƙi ana fahimta wa huwa sabitun la yafrah yana tsaye alaihi Sallam, baya gusawa bai barin wurin wa muqbil la yudbir yana fuskanta bai bada baya wala yatazahzah baya raurawa wa ma shuja' ba a taɓa samun wani jarimi ba illa wa qad uhsiyat lahu farra aw fatra face sai an mishi kidayan gudu ko kuma kasawa duk jarumtan jarumi sai an wayi gari a ce ai ya taba gudu ba a taba ganin wane ya koka ba sai wuri kaza ana fahimta siwahu koma bayansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahu lam yafira annabi alaihi salam bai taba gudu ba saki babu kaidi wa hashahu min zalik wannan abu ba zai yiwu gare shi ba sun masa'an hashahu ba zai yiwu ba it's impossible a ce ba da baya qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan dabi'a madaukakiya mai girman gaske sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعن أنس رضي الله عنه قال أن سامو دق أنس الله يقارى ما سيدى شكين أبن دبو خالي دا مسلم سكر ويتو رحمة الله عليهما قال يا ياج كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس النبي عليه الصلاة والسلام يا كفن تشيني ما في كم متاني وكان أجود الناس يا كفن تشيني ما في كوتم متاني وكان أشجع الناس ya kasance shi ne mafi jarintan mutane walaqad fazi'a ahlul madinati ta laila a wani dare mutanen madina sun dimauci radiyallahu anhu sun razana fantalaqa nasu qibala saut sai mutane suka tafi goshin wannan sauti an ji rukuki ne ragagagaga sai suka razana duk madina ta ɗauka. mai makami ya dauko mai kokara mai gashi nan aka tunkari wurin wannan ihu me shi saboda ana tunanin kila makiya ne suka yi samame fatalakahun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi sallam sai ya haɗu da su shi yana da ya riga ya isa shi alisalam su yanzu ke isa shi ya riga ya ji ya ga menene sai ya dawo ana fahimta an yana mai dawowa wa qad sabaqahum ila sawt ya riga ya gabace su zuwa wannan sauti wa huwa ala farasin li shi annabi alaihi salatu wasalam yana kan wani doki na abu talha mijin ummu sulaim da muka karanto tarihinsa a baya da ku radiyallahu anhuma orai babu siddi wuyansa akwai takobi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yaqul yana ce da mutane lam tura'u ba za a firgita ku ba lam tura'u ba za a tsorata ku ba kowa ya koma gida wato jin sautin ke da wahala doki na tsaye ba siddi ba linzami ba komai yadda ke shi ya bismillah ya hau ana fahimta su salam da ya je sai ya ga teku ne kusa tana wani irin kara sai ce lam tura'u wajen nahu bahra wannan sautin da muka ji wanda ya taso da mu haka ba makiya bane ba abokanan gaba bane teku ne sai kuka kowa ya koma cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam to kaga muku shugaban yanzu shi ake kariya shi ba shi zai kare mutanen ba in ma an shiga dan suna da wani wani wani map haka na security misali kamar ce shugaban kasa an zai zo nan za a samu din a duba a ga in akwai bomb da aka dasa ko shugaban kasa ne yana da shi in akwai bomb shi wannan ita wannan na'urar za ta yi dictating a gani kusa about 3 km from all angles can nan can nan duka za a yi zoomin a gane ko'ina to ba a eh, ba haɗari don kun akwai team waɗanda ke heading team advanced team waɗanda su za su gabata su sai sun yi assessing wuri ya fito ba matsala the eh, road is clean and clear kowa ya shigo ba matsala a tsanar sallan shi yake kare talakawansa ba su suke kare shi ana fahimta irin wannan zaka samu a tarihin sahabbai da yawa wata rana wani mutumin rom ya zo yana neman shugaban musulmai Omar radiyallahu anhu ne shugaba sai aka ce ka tafi a kota gindin bishiya kusa da masallaci ka ga wani mutum a kwance a wurin shi ne shugaba ce shugabar ce shi ba shugaba ka ce kana nema ba ka tafi gindin wata bishiya can kusa da masallaci ka same shi a shimfide sai je ce da Allah ana neman shugaba ya ce eh, shugaba kake na waye ya ce tuni ne Allah ya daura mana alhakin kula da al'umma gaba daya sai ce lallai kai gaskiya shi sa gaskiya ta kare ka ko ma kai kwanciyanka to kaga yau ni ko ni yau ba zan kwanta a gindin bishiya ba a <laughs> rajin Allah <laughs> ana fahimta saboda ai kai kanka yanzu jari ne wani sai zo yanki wata gaba ya samu kayan jari duk ba abin da ba zai faru ba irin kumbar da malin yadda doktor ya ɗazu da dukkan wanda ya ba shekara arba'in baya ya taso a gidansu ya ga mahaifinshi da makoci haɗaka abinci suke ko ba haka ba ne yanzu ina wannan har ma akan tuka a mulmula a ajiye saboda wani ko zai fado ya zo ya bukata yanzu ba wannan ana fahimta kowa ta kan shi yake kawai ba wannan magana haɗakan maƙocinka ma sai ku yi sati ba kwaɗu ba maganan bare a ce wai haɗa abinci sannan saboda rashin gaskiya da wasu abubuwa yanzu kai in baka sa mishi wani abu shi yana iya sa maka duka ka waɗanda abubuwa yadda mutane suka gane cultism da barin Allah da shirka da sauransu sai mutum wai saboda neman kudi shi ya shiga cultism ya naɗo na ba ba ya sa maka shikenan jaraba kuma ta same ka to haka maganan kwanciya da zaka ga da yawa akwai mutane da yawa sukan baro ƙauye su zo birni babu dangin iya babu na baba a bashi wuri har ya dinga alakanta kansa da wannan gida amma kuma ba dangin iya ba na baba ba akwai su da yawa ba to yanzu kai da ka haɗu da bako ka fahimci ƙoƙari yake neman sauki sai ka ce to ko dai ka sulare ko ka ce to ka nemi hakimi kawai salamu alaikum nemi hakimi shi ba hakimi yanzu a firgice ki bai yadda ya kwamadatin wani tactically zai samu ya zuke dai saboda kowa na tsoron wa zai ɗauka ana fahimta to kaga duka waɗannan abubuwa su sahabbai sun tsayu kan gaskiyan ba su sauya ba shi yasa ni'ima ba ta sauya musu ba to muku duka gaba ɗaya mun sauya musulmi na cin amana yana ƙarya yana yaudara yana ha'inci yana zamba yana zina shi ka kaga mu duk ga mu na sai wanda Allah ya rahamta ma duk ɗabi'un da da ba a yi da in ka tafi ka tambayi 'yan kudancin kasar nan in suka ce maka 'yan mutum ya zo daga arewacin kasar nan ya ce musu kowa ya shiga gida nan da an jima kaɗan ruwa zai sauka kowa zai shiga gida saboda yadda suke mutunta mutanen nan saboda addini amma yanzu wa zai kalle ka zama kashe ka da marijin ta ci gaba mutane wuri ta ji mana za a yi ruwa kai ka san kaza ka san kaza saboda mun sauya gaba ɗaya shi al'amari ya sauya shi yasa muke ta bulayi muke ta bulambituwa mai dama mai hagu mai gabas mai yamma wa qala radiyallahu an aliyu ya ce Allah ya kare shi da yadda kunna idza ishtadda al-ba's mun kasance idan yaki yayi zafi ya zafafa wa ahmarat al-hadaq idanuwa suka turu suka yi ja al-hadaq idanu ittaqaina bi rasulillah mukan yi kariya mu yi garkuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi mukan sa a gaba mu sai mu koma baya fama yakunu ahadun akraba ila al'aduwi min ba wani mutum daga cikinmu wanda zai fi kusa da maki sama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa laqad ra'aytuni yawma badr yace ni na ganni ranan badaru wa nahnu naludu bin nabi mu muna kariya da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ila al'adu shi yafi mu kusanci da makiya wa kana min ashaddin nasi yawma idin ba'sa ya kasance yafi tsananin mutane ranan tsananin bugu da kamu duk wanda suka hadu sai jikin shi ya gaya masa waqi an kana shuja'u ya kasance jarimi wallazi ya yaqrubu minhu sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yake kusa da annabi alaihi sallatu wasallam idan dana al'adu idan maki ya kusanto li qurbihi min saboda kusancin shi annabin ga maki sallallahu alaihi wa sallam don haka jarimi daga cikin sahabbai shine wanda yake kusa da annabi sallallahu ba ma ya kusa da ainihin makin ba fa saboda shi annabi ya fi kusa da makin don haka to jarimi shine wanda zai fi kusa da shi sallallahu ana fahimta wa kadhalika shuja'anu fi ummati haka zarata a cikin al'ummarsa wal abu ai tsallake wa qala imran ibn husayn imran dan husayn yace radiyallahu an ma laqiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama katibatan illa kana awwala man yatrib annabi alaihi sallallahu baya haduwa da rundunar yakin makiya fati shine wanda zai fara dukanta kafin wani cikin mabiyansa sahabbai ya farmake su shine na farko wanda yake fara farmakin makiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kadhalika shuja'an fi ummati haka zarata daga cikin sa wal abtal da jarumai la yuhsauna idda ba a iya kidayan adadin su a cikin wannan al'umma wala yu'atu bihim kathra ba a iya iyakance yawan su siyama ashaba musamman sahabbansa radiyallahu anhum almuayyadina waɗanda aka karfafe su almamduhina waɗanda aka yabe su fi tanzil a cikin alkur'ani bi qaulihi ta'ala da faɗin sa subhanahu wa ta'ala muhammadur rasulullah annabi dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walladina ma'a kaga waɗanda suke tare da shi ashidda'u 'alal kuffar masu tsanani ne akan kafirai ruhama'u bainahum amma masu tausayi ne tsakankanin su to mu mun canza aya sai muka ce na ma'ahu ashidda'u 'alal mu'minina ruhama'u 'alal kuffar mu tsanani yadda nake cewa kaga dai son zuciya da bakar hassada ita ke ɗawainiya da al'umma sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsari bakar son zuciya da ainihin wato nan kwaɗayi game da ne wata kwabba sannan kuma sai bakar hassada abinda ke ɗawainiya da al'umma kenan wane ya fara samu shi kenan ya aka yi wata sana'a ake yi to ko dai kai ka shiga sana'a mai imani shine zai fito bari in musa irin na malam wani ko irin na alaji wani shine mai imani to amma mushriki mulhidi zindiki sai ya bi wata hanya da ba ai ai tun ya fara kaza bari mu san duk yadda za a yi abu wannan boka abu wancan mushriki abu har maguzawa waɗanda ba sa wanduna har wani wurin ji an ce ai wai sai an taka wata gada waye idan mutum ya tafi neman sa'a wurin wani ba ma guje yana da wata kada sai an hau da kai ka hau to in gadan bai rawa ba to shikenan bukata ta an ka koma kawai menene kake so a wane yanzu ya fi ni customers abinda nake so ka amai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi duk kwastomomin ko dai su watsi su lalace ko kuma ni ya zama na dai a'a sai na taimake shi to kuma ka gaza cewa ka gaza sani cewa duk mutumin da zai ce zai yi kwaikwayo da wani ya fada cikin wahala saboda kowa yana da lifestyle ɗinsa kuma kowa yana da abin da ya amshe shi to kai ma in wane ya yi ta gabas to kai sai ka yi ta yamma dukkan kukuna kuna nema ne wurin taskar Allah sun ta'ala shi in an bashi ba zai hana ka samun naka ba in an baka ba za ka hana shi samun nashi ba saboda taskar Allah sun tana da yalwa ana fahimta malace fa ashja'u sahaba mafi jarumtan sahabbai wa kulluhum radiyallahu anhum shuja'an dukkanin su gaba ɗaya jarumai ne wa afdaluhum mafificinsu bal afdalul bashari jami'an ba'da al-anbiya mafificin mutane gaba ɗaya bayan annabawa shine khalifatu rasulillah khalifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubakar ne radiyallahu an wannan aure musulman kirki haka za shahida lahu Aliyu ibn abi talib aliyu da kansa imam na farko a wurin 'yan shi'a radiyallahu an ne ya kawo wannan shaida annahu ashja'un nas yace abubakar radiyallahu anhuma shine mafi ainihin jarintan mutane wa sadaqa radiyallahu an ali kuma yayi gaskiya Allah ya kara masa yadda faqad kana azbatahum qalba abubakar ne siddiq radiyallahu an ya fi su tabbatuwar zuciya wa aqwahum janana ya fi su karfin zuciya wa hasbuk min zalik ya ishe ka daga wannan sabatu qalbihi yawma bad tabbatuwar zuciyar shi ranan badaru yaƙi na farko a cikin musulunci wa yawma uhud da ranar uhud yaƙi na biyu wa yawmar da ranar rami wato haka rami da aka yi wato ko kuma a kira shi ghazwatul ahzab duka ana kiransa wa yawmal hudaybiyya da ranar hudaybiyya wa yawma da kuma ran hunain iz a'jabatkum kasratukum falam an ankum shay'a bal thabatu kalbihi kai maliki tabbatuwar zuciyarsa wa tasbituhul muslimin da tabbatarwarsa ga musulmai inda al-khabbil a wurin bala'i mafi girma wal amril afkham da kuma al'amari mafi girmama shine bi mauti rasulillah da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin umar yace man qala inna rasulallahi masalan darabtu unqa duk wanda yace annabi ya rasu aika da shi barzaku mutane sun rude saboda suna tunanin ta ina za su fara ina za su kare amma abubakar ne siddiq radiyallahu an da ya zo ya buɗe fuskar annabi sallam ya sumbance shi ya ce innaka mayitun wa yi mayitun ya rufe sai ya koma yana saba mutane haƙuri shi Allah subhanahu ta'ala ya ba shi ƙarfin tsayuwa abu ya taso kun san mutane iri-iri ne akwai wanda za ga cewa ba shi da natsuwa in abu ya taso sai ya rude ya firgice ya dumauce akwai wani kuma da za ka ga duk a ta kara kaina shi yana nan hankalinsa a natsi shi zai dinga united mutane ce a yi kaza a bar kaza a yi kaza har sai hankali kura ta to irin waɗannan shine abubakar radiyallahu an ana fahimta ya ci gaba da cewa wa kaza azmuhu fi qitali man irtadda hina haka kuma kudirin da ya yi na yaƙan waɗanda suka yi ridda a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu ƙabilu goma sha ɗaya suka yi ridda sai aka zauna a parliament aka kira mit, abubakar na siddiq radiyallahu anhu ta ku ashiru ilayya ko kuma alayya ayyuhan nas duka ana faɗa ko bani shawara kun ga dai mutanen nan ga yadda suka yi kuma sun ja mutane masu tsananin yawa don sama da mutum dubu ɗari biyu suka yi gangami da jagoranci musulima wasu suka ce ba za su ba da zakka ba saboda wanda muke ba zakkan ayyana mana addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli kai musu addu'a to da wanda muke ba zakkan yana mana addu'a yanzu bai nan ba za mu bada ba wasu ma suka sun bar musulunci aka zauna mit ya kuke gani jama'a kowa ya kawo shawararsa wannan yace to ni abin da nake gani a rabu da su kawai tunda addini ne na Allah da wanda yace ba zai bada zakkan ba da wanda yayi riddan duka a fita basun su Abubakar ibn Siddiq radiyallahu anhu kalla wa hash wallahi ba zai yi ba la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakah wallahi zan yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka wala uqatilannahum hatta tanfarida salifati yace koda da fatar waya ta ce nan a sare nan ya zanto fata ta ce za ta rike tana reto duk ku janye mutanen nan ba zan basu ba sai na yake su yace no going back zan yake su to da sahabbai suka ga wannan radiyallahu anhum duk sai suka taso umar yake sai na fahimci lalle wannan wani al'amari ne radiyallahu anhu wanda Allah subhanahu ya wanke zuciyar abubakar da haka sai muka mara masa baya ana fahimta malai ci gaba da cewa fatilka shaja'a allati tada'alat laha fursanul umam wannan ita ce jarinta wacce zakakuran al'ummoma suka raurana a gabanta wal himmatu allati tanazalat laha a alil himam kaga mafi ɗaukakan himma ta sauko ta sassauto zuwa ga himma irin ta abubakar ne siddiq radiyallahu shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullun yana nuna mana shi mumini ba laisa bi kasur ba mai kasala bane al-mu'minu khairun min al-mu'min daif wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz wasta'in billah ka nemi taimakon Allah ka yi kwaɗayin abin da zai amfane ka karka kasa karka yi ƙasa a gwiwa saboda shi mumini alƙawiyu fi ibadat mai ƙarfi cikin bautansa alƙawiyu fi sa'i alƙawiyu fi kasbi mai tsayuwa wurin nemansa ya fi mumini mai rauni ta ko'ina kuma inda mun yi riko da wannan hadisin ba yadda za a yi mabarata da abubuwa su yi wa cikin al'umma yanzu ana magana kusan 15 million drop out from the school waɗanda ba su makaranta suna gararan mu miliyan 15 kuma a good number of them they are all from the north lamba mafi girma daga arewacin ƙasa suke saboda mun tashi turbar da aka ɗaura mu a kai mun sake ta to ya za a yi ba za mu yi fama ba kuma kamar yadda mai risala ke cewa abu zaidin alƙairawani rahimahullah su yara idan baka ɗaura su akan abin da zai amfanar da su ba domin ka daƙila ɓanna ta shiga zuciyarsu to in ɓannar ta riga sai sauri zuwa ga zuciya karkato su kuma sai dai in ka samu taimakon Allah amma da zaran yaro ya miƙo akan turba tsayayya to insha Allah kuma ɓanna ta yi masa tasiri abu ne mai wahala saboda ya riga ya san gaskiyar ya tsayo a kanta ta amma ina muke sun mun saki waɗannan abuwa ka duba na a ja waɗancan a ja waɗannan an kama mu according to the plan an yi programming abubuwa kuma suna ta tafiya an yi zonin ɗinmu kusan an karka samu shiya-shiya wasu sun ɗauki makamai kamar 'yan boko haram ana jin wani analysis da da wane ne eh, abin da defense minister yake faɗa loki rabo yana cewa from the tun daga fara yakin boko haram sai na ga statistics din ma kai bai yi ba wai abin da shi yace shekaru tun daga 2009 din nan zuwa yanzu an kashe mutum dubu ɗari rikicin boko haram ah, to ko waɗannan na baya bayan nan masu garkuwa da mutane ba su kashe mutum dubu ɗari sannan sun yi displacing mutane sun raba mutane da mahalli kusan mutum miliyan biyar kudin da gwamnati ta kashe tiriliyan uku a waɗannan barace-barace to ba shi nake son ce ba mutanen da aka kashe sun fi haka to waɗanda aka kashe da yawansu akwai maza yanzu matayen sun zama gwagware yara sun zama marayu to kuma duk sanda yaro ya tashi a haka akwai wani clip da yake circulating virally a cikin social media ban san ko kun ganshi wani yaro dan shekara goma da ake fira da shi shi informant ne amma ya rikide shi ma wai ya kashe mutum ko nawa ya taba kashe mutane guda uku dan shi dan shekara goma ba shi ya iya sarrafa bindiga shi ya kashe mutane guda uku da shi ake zuwa operation shekara goma to ire-iren su nawa ne wani a gaban shi aka harbi mahaifinsa wani a gaban shi aka yanka mahaifinsa ya riga he has become heartless zuciyar ta kekashe yanzu bai shi ma a shirye yake samarat repercussions din da abubuwan nan suke bari ya fi halin da muke gani yanzu ina faɗin wannan da yawa abinda zai haifu yanzu in ba Allah bane ya shiga al'amarin ya fi abinda muke gani ba ina gaya muku wannan magana saboda yara ne an kakkashe iyayensu sun tashi ba su da helpless ba su da wani mai taimako to ba abin da suka sani rukukin bindiga da ihun bama bama ya riga ya nasu tun suna imuwa yanzu sun zuciya ta ke shi so the next thing su ma sai ba sai dai in an samu taimakon Allah su mata'ala don haka dole ne tunaninmu jama'a ya canza game da waɗannan abubuwa wa minhumul faruq daga cikin waɗannan jarumai akwai faruq mai tantance gaskiya da ƙarya nasiruddin mai taimakon addini amirul mu'minin shugaban mu'mini umar ibn al-khattab shine umar dan khattab radiyallahu an alladhi balaga min ash-shaja'ati wal himmati al-kubra wanda ya kai saboda tsananin jarinta da himma mafi girma aqsal ghayat mafi kurewar ainihin matuƙa wa a'lan ya kai mafi ɗaukakan ƙarshe gaba ɗaya wal akhbaru fi quwwatihi fi din zantuttuka da labarai game da ƙarfinsa a cikin addini wa shiddatihi ala mushrikin da tsananin sa kan mushrikai kafira suna da yawa mashhura shahararra ce bai daga mushrikai sam sam sam sam wa hadha al-laytul wannan zaki ne mai killacewa wal midra ruwa mai shatata wa mufriqu kata'ibil mushrikin mai faffasa ainihin rundunan mushrikai wal ati wanda ke zuwa min anwa'ish shaja'a da nau'uka daban-daban na jarinta bima aujaba tahayyur al muta'ajjibin abinda ya wajabta dimuwar masu ban mamaki shine amirul mu'minin ali ibn abi talib amirul mu'minin ali dan abu talib radiyallahu anhu kana dir'uhu ya kasance sulkensa sadran gaba yake kawai la zahara lahu bai da baya sulkensa na yake gaba yake fuskanta bai da baya faqila la sai aka ce da shi ala takhafu an tu'ta min qibali dhahrik shin baka jin tsoro a zo maka ta bayanka shi gaba kawai ya tare amma bayan ba wani abu kun san sulke akan sa gaba da baya to shi gaba gare shi kawai bai da baya ana fahimta faƙala sai ya ce shi suka kira shield ko yawa shield shi gaba yake da shi babu baya ba ka tsoron a zo maka ta baya faƙala sai ce fala abqallahu alai in amkantu a duwe min zahari in har zan iya ba na dama ta bayana fala abqallahu alai to Allah subhanahu ta'ala ba zai raga mishi ba ba zai bar shi ba in abqa alai in har shi ya banni ya samu dama ta baya ya zo ana fahimta to in har ya ta ya raga mani to shi Allah ba zai raga mishi ba saboda dama ko ni ko shi ne ai ka san idan suka ga wurin ba komai salo ne na yaki dama ya ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله كاسن دم mutumin da ya ga baya ba komai zai yi tunanin barin yi samame kawai in ta san shi sai ce duk mutumin da ya gani kuma ya raga mani to shi Allah ba zai raga mashi ba a lokacin da kake tunanin ta samu sai dai ka ji ka ana ce maka man rabbuka wa ma na'am <laughs> ai eh, kwarai da gaske sosai in ji an tara ba eh haka yake yautun kamar doki ba ya yi gaba ya baya eh mala ya ce a ah, rawahu bin asakir wa zakarar bin abdulbar fi sifatihi ابن عساكر شي رويتو زنسين نفركو ابن عبد البر يا رويتو رحمه الله اجيكن صفر علي رضي الله عنه انه يجي كان اذا امسك بذراع رجل يا كسن شي اذن يرقو دهنو متون شي علي رضي الله عنه لم يستطع ان يتنفس تو متون بيئة نمفش دين يكي كمان كما شي رفلايا سبورة انا ننكاربي نمفشي بيئة Wa واخبار شجاعته وعلو همته كثيره Malam labarai na jarintarsa da girman himmansa abu ne mai yawa wanda yake ya shahara ba ma za a yi cewa gashi ba walamma istashara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ashabahu radiyallahu anhum fi al-qital fi ghazwati badr al-kubra a lokacin da annabi alayhi salatu wasalam ya nemi shawarar sahabbansa a yaƙi na badaru babba ya ce a shiru alayya ayyuhan nas ku ba ni shawara ya ku mutane ya kuke ka za yi saboda predominant waɗanda suka mamaye ainihin ayarin mutanen madina ne su uku. sannan yarjejeniyar da aka yi da su sun ce za su ba da gudunmawa matuƙar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin garin madina malamai kuna fahimta to yanzu yaƙi ya zama wajen madina kaga yanzu abu is optional suna da zaɓi in sun ce ba za su je ba dama tun da muka yi yarjejeniya ga abin da muka ce a cikin garin madina in kuma za su yi to alfarmaci don haka sai ce to ku bani shawara ku mutane Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum <clears throat> wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin li yuhiqqa al-haqqa wa yubtila al-batila walau kariha al-mujrimun yanzu abinda muka fito nema ya subici dama mun zo mu farauci dukiyarsu ce da kaza to Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa wannan abu ya riga ya sha yanzu the hard way the most only way shine abu kaɗan da ya rage yanzu ya kuke ga za a yi ku ba ni shawara sai abubakar radiyallahu an ya tashi ya magana shi ya rasulallahi da lima abinda ka ga ya abin nan ka je ba matsala wani ma ya tashi ya magana duk mutanen makka ya ci gaba da cewa ashiru ilayya ayyuhan nas ku ba ni shawara suka ce ka annaka ta'anina kamar dai na fahimci mu ne kake nufi mutanen madina saboda wancan sharaɗi da yarjejeniya da muka yi an fahimta to qala lahu al-miqdad ibn al-aswad sai miqdad dan aswad radiyallahu anhu ce ya rasulullah imdi lima araka Allah fa nahnu ma'ak ya ma'aikin Allah shude ka tafi ga duk abinda Allah subhanahu ta'ala ya nuna maka mu fa muna tare da kai wallahi ina rantse maka da Allah la naqulu laka kama qala banu isra'ila li Musa ba za mu taba cewa da kai ba kamar yadda banu isra'ila suka ce da annabi Musa alaihi salatu wasalam izhab anta wa rabbuka faqatila ka tafi da kai da mahaliccinka ka je ku yaki inna ha huna qa'idun mu ka gan mu anan nan ne muka ga wurin zama walakin abinda mu ce da kai izhab anta wa rabbuka faqatila ka je ka tafi da kai da ka ku yaki inna ma'akuma muqatilun mu ma za mu yaki tare da ku wa qala sa'd ibn mu'adh sa'd ibn mu'adh yace radiyallahu an kar ku manta shi wannan shugaba ne na aus wanda yake mun sha karanto tarihinsa shine wanda ya tabbata a cikin hadisi mala'iku dubu saba'in suka zo jana'izarsa sai da al'arshi ya raurawa ana fahimta ana sanar ce to ku bi a hankali dan laisa fihi mawdi'u qadam babu wurin da kafa za ta taka face mala'iku ne a wurin don haka ku bi a hankali sun zo jana'izan sa'ad radiyallahu an kuma dududu shekara shida ya cikin musulunci amma ka duba wannan matsayi ba wai kai yanzu tun da ka tashi kake sallah wani ya shekara arba'in wani sittin. tun da ka tashi kake amma shekaran shi shida kadai a musulunci amma ya samu wannan matsayi har ma Hassan ke cewa wa ma tazza'amshu min ajli halikin sami'na bihi illa li sa'din abi am ba mu ji labarin wani mutum da al'arshin Allah ya raurawa ba saboda mutuwarsa sai sa'ad ne Abu Am rabbi anhu malama fahimta shi sa ka daina yaudarar kanka malam ka zo ka kulla kasuwanci tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala in ka samu cikin 'ya'ya sun rako ka da addu'a ya zama tube daɗin gushi in sun ɗauki wani abu daban Allah ya tsare ba abinda ka ɗaura su ba to dama already kai ka riga ka kulla kasuwanci ana fahimta amma ba ku duba duk wannan matsayin ana saka shi a cikin kabari kabari ya kama shi ana salaka inna lil qabri dhamma qabari na da wani irin kamo da yake istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al gashinan ana tambayin shi ku roƙa mishi gafara to bare gani ko kai na zalunci wannan na yi gulman wancan na yaudari wannan na zambaci wancan na kayan ma ban san inda zai da su ba kuma baka tunanin wannan ɗan ramu ana fahimta kuma da ni da kai da shi din ba Allah bane a gaban su fa Allah aka sa Allah ake masa ta'ala amma ka duba kaga wa qala sa'd ibn mu'az radiyallahu anhu sa'ad ci kuma yace fam dilema awat shuɗe ka tafi zuwa ga abun da kake nufi fa nahnu ma'ak muna tare da kai fa wallazi ba'ataka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya law ista'radta bina al-bahra da za ka ratsa teku fa khuttahu ka shige shi la khudnahu ma'ak wallahi za mu ratsa shi da kai fa wallahi ma takallafa minna rajulun wahid babu wani mutum ɗaya daga cikin mu wanda zai saura a baya wa ma nakrahu an nalqa aduwana gada ba mu shayi ko mu yi kyaman mu haɗu da makiyanmu mu gobe inna la suburun fil harb ya rasulallahi mu masu haƙuri ne a wurin yaƙi suduqun inda liqa zaka sami mu masu gaskiya a wurin haɗuwa ba za mu bada baya ba la'alla Allah tayu Allah subhanahu wa ta'ala yurika zai nuna maka mata taqarra bihi aynuk abinda idanuwanka za su yi sanyi da mu fasir ala barakatillah ya rasulullahi ka tafi akan albarkan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka suka rayu haka suka kare radiyallahu anhu shi yasa kaga sun wanye lafiya zaka ga mutum zai rasu yadda ka san ba rasuwa zai ba ga mala'ikun yana muku bayanin to ga sunan sun zo ga abrarun nan sun zo da haka ne zan yi ban kwana da ku la ilaha illallah confidently muhammadu shi shikenan ya bar duniya saboda Allah aka sunan ta'ala to malam mu za mu sami irin wannan ana fahimta wa an anas radiyallahu anhu qala an samo daga anas Allah ya kara masa yadda ya ce in talaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabu annabi alaihi salatu wa salam ya tafi da shi da sahabbansa radiyallahu anhum hatta sabaqu al-mushrikeena ila bat har sai da suka gabaci mushrikai zuwa ruwan badaru وجاء المشركون مشركين سكزو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي سيراد أمينتين الله ستبتا أغريش يكش لا يقدمن أحد منكم إلى شيء kada wani mutum daga cikinku ya gabata zuwa wani abu hatta akuna ana dona ba ce sai na kasance ni a bayansa ko ni na gabace shi fadanar mushrikun sai mushrikai suka gabato faƙala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ƙumu jama'a ku tashi ila jannatin zuwa ga wata aljanna arduha faɗinta as-samawati wal ard kaman faɗin sammai ne da ƙasa qala umayr ibn al-hammam Umairu ɗan Hammam sai ce radiyallahu an ya Rasulallah ya ma'aikin Allah jannatun ardu has samawati wal ard aljanna kace wace fadinta kaman fadin sama ne da ƙasa qala na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace eh lalle haka na fada qala sai ce bakhin bakh lalle lalle kalma ce ta mamaki koko ashe ashe qala sai yace la wallah inji shi umayr ibn al-hammam yace a'a na faƙala rasulullah sana sana ya ce ma ya hamiluka ala ƙaulika bakin bak to kai ko mai ya kai ka kake cewa hun'un ko ko ashe ashe ƙawar sai ce la wallah ya rasulallah a'a ina rantse maka da Allah abin ya wuce tunanina ba komai yasa nace Bakin Bak ba illa raja an akuna min ahliha face ina kwaɗayin in kasance daga cikin ma'abotanta qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce fa innaka min ahaliya kai dan aljanna ne irin wannan mawqifin yana da yawa ana fahimta ga Zaid bin Sabit bin Shammas wanda ke ma'anar sallan khutbah ana fahimta a lokacin da ya zo aya ta sauka يا الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول sai بكي gaba daya aka daina ganin sa ina zai ai yace ya rasulullahi ne ina jin tsoro ne wato ainihin na halaka ina daukaka sauti a saman taka kaza da kaza sai ce a'a kai ba halakakke bane kai din nan zaka rayu cikin aminci zaka yi mutuwar shahada kuma kai da aljanna ne kuma abin da ya faru kenan sun sallah ana fahimta ga wancan hadisin na yadkhulul jannata sab'una alfa rajulin bela hisabin wala iqab ana ana fahimta shehu kashe ta ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tsangwama ba kyara ba hantara ba danne ba mai sa shehu kashe ta shi radiyallahu an tambaya ka yi ce a'a oto Allah an ya ala ne ni ma roƙa mani Allah ya sa ni daga cikin ce anta minhum kana cikin sai wani ce ya rasula ya ce a'a sabaka bi hawo kasha zauna ko kasha ya riga ka <laughs> ana fahimta ilin wannan yana da yawa to don haka ce kai innan umair kana cikin ma'abuta aljanna fa akhrajat tamaratin min qarani sai ya fito da ainihin dabinuwa daga ainihin ƙahonsa kulu min ha ko min hon yana cin dabinuwan nan yana ci kaɗan kaɗan sun maƙa sai ce kai in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi kai in har zan rayu in ci wannan dabinon nawa innaha lahayatun tawila rayuwar tana da tsawo yaushe zan tsaya an ce mini ni na cikin yan aljanna wai kuma tsaya sai na cinye dabino me nake da dabinon duniya farama bima kana ma'ahu min at-tam sai yadda yayi watsi da abin da ya rage na dabinan sun maqatalahum sannan ya yaki mushrikai hatta qutil har sai da aka kashe shi ni ko ina cewa zan maimaita bambancin mu da su na faɗi wannan magana amma hankalin mu yana nisa nace da mala'ika mutuwa zai sako yanzu gaba ɗaya ce dukkanin ku a muku bishara amma kowa nan yanzu wanke shi za a yi cikin likafani a kai shi bashama <laughs> ƙara ba mu shirya ba na? eh to za mu iya faɗi haka zahiri ba mutum da ba bukari yaliti ba large number a nan ba mu shirya ba a ce da masha Allah wannan majalisi Allah ya muku rama gaba ɗaya kowa an mashi bishara da jana amma daga nan abinda ka riga ka bari na yi a gida shi na wanda baka bari ba ya yi ya wuce daga nan kawai kai kalma direct kana direct offer wanke ka za a yi ga recovery sai bashe ba <laughs> za a kai ka makabarta malam cikin goma anya ina ga mutum ne da zai shirya shi ma ba wanda ya san shirya Allah <laughs> amma da yawa za mu ce a babu uzuri ko da dan waziyya haka da yake gana da ƴaƴa da mata sannan Allah bai shi ka dawo ka ce to ka shirya misali <laughs> to wannan zai nuna mana cewa ayyukan ma akwai gyara to for instance in datse ka aka yi mutuwar ta zo haka zaka ce zaka je ka gyara to shi sa kullun ka zama cikin shiri kullun ka zama cikin shiri saboda in mutuwar ta zo kai ka san ita ce ba wani ba wani magana kai ake bukata kuma wallahi sai ka tafi to wallahi kullun kayan ka ya zama a nade kana cikin shiri in wannan da tsuwar ce ta zo to shikenan sai a ce Allah ya Allah baka ji sau da yana cewa wannan mutuwa ta bazata Allah ya sa iya wahala kenan saboda ai ba san yan ko tsamma mai suka kunsa zamu dasa aya na an ce lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk